jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 30 da 41 da ko mita 60. A canjin jamhuriyar Nijar ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. jama'a muna fata kuna nan kalo kamar yadda muke a nan birnin washington dc yanzu ma mustapha sokoto ta da ibrahim kalmasi garba ne muka dawo muku da shirin mu na dare kuma na karshe a wannan rana to bayan labaran duniya muna da rahoton musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar taraba dan baba suntai wannan rashin rashin kowa ne ba gaskiya kuma abin ya dame kowa ma ba mu ka karya ba ba wanda da ya ji wannan labarin a taraba yau da bai damu ba to sanan kafin mu soma mu jin ra'ayinku akan ko me dalilin da yasa ake ta samun karin hare-haren yan boko haram a kwanakin nan za ku ji hira da wakilin mu na abuja mana da wani tsohon hafsan soja kan wannan batu tun da aka ce an kore su a sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare To bayan mun kawo muku wannan rahoto ne za mu buɗe layin mu mai waya wato alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin mu ji ra'ayinku akan me yasa ake ta samun ƙarin hare-haren 'yan boko haram ne a kwanakin nan ko a ganin ku ko masu saurare me yake janyo hakan ne to kafin duk wa'annan bari mu ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi yau Laraba cewa da alamar Siriya ta saurari gargaɗin da Amurka ta mata cewa karfa ta yi amfani da makamai masu guba. Da alamar sun ɗau gargaɗin da muhimmanci a cewar Mattis yayin da yake magana game da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta Siriya ya ƙara da cewa ba su ƙaddamar da wani sabon harin makamai masu guba ba. wani bayanin mai magana da yawun fadar white house shan spicer ya fitar da yammacin ranar litini ya yi gargadi ga shugaba bashar al cewa muddin sojojin gwamnati suka yi amfani da makamai masu guba da shi kansa da sojojin za su ɗanɗana kudarsu bayanin ya zo ne bayan da bayanan sirri na sojojin amurka ke nuna cewa an gano wani shiri na sake kaddamar da harin makamai masu guba da siriya ke yi zargin da ita kuma siriyar ta yi watsi da shi harin makaman guba da aka kai ranar 4 ga watan afrilu a garin 'yan adawa na han shekun da ke siriyar ya hallaka mutane sama da 80 abinda ya janyo suka matuƙa daga gwamnatocin ƙasashen waje ciki har da amurka sojojin turkiya sun faɗi yau laraba cewa sun ruguza wasu muradun siriya a wato da daddare kur'awan siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atilaren da aka kai wa mayakan da wato turkiya ke goyon baya a siriyar wani bayanin da rundunar sojojin turkiya ta fitar na ikirarin cewa gwabzawar ta faru ne a wajejen afirin kungiyar mayakan turkiya ta ypg wata muhimmiya ce a wato haɗakar dakarun siriya masu ra'ayin dimokuraɗiyya waɗanda amurka ke goya wa baya musamman ma game da yaƙin neman fitattukar isis daga tungarsu da ke raƙa to amma turkiya na matuƙar adawa da mayakan gurɗawa. waɗanda take maganin gyauran wato haramtacciyar ƙungiyar ma'aikata ta kurɗawa ta pkk a takaice wadda ta shiga yakin sunkuru na wato kudu maso gabashin ƙasar tun daga shekara ta 1980 cikin gudunmuwar da amurka ta baiwa kungiyar ypg har da wasu makamai waɗanda turkiyya ke tsoron yiwuwar su fada hannun pkk to fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban venezuela nicolas maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu mallakin rundunar sojan kasar wanda aka sace ya yi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar jiya talata al'amarin da ya kira harin ta'addanci wanda masu niyyar hamɓarar da shi suka kai maduro ya sha alwashin kama waɗanda suka kai harin wanda ba a san wato ba a samu rauni a ciki ba ministan sadarwa da yada labarai enes belagas daga baya ya ce jirgin ya yi harbi har sau sha biyar a kan ginin ma'aikatar sannan ya jiho gurneti gurneti a kalla hudu a kan ginin kotun kolon Legas ya ce wani waishi oscar perez shi ne ya tuka jirgin wani faifan bidiyon da aka yada a kafar sada zumunci na nuna perez tsaye gaban wasu mayaka dauke da bindigogi yana mai kiran da a yi tawaye ma gwamnatin maduro sannan ya kira wato wadda ya kira ta a matsayin takama karya yana mai kira ga shugaba maduro da ya sauka sannan kuma kasar ta venezuela ta gudanar da sabon zaɓe wasu masu adawa da maduro sun yi ta zargi a kafafen sada zumunci cewa gwamnati ce ta tsara harin na jiya talata don ta samu hujjar fatattakar 'yan adawa wani kutsen yanar intanet na ƙasa da ƙasa ya kawo tangarɗa ga harkoki a yau dinnan laraba a tasha mafi girma ta jiragen ruwan dakon kaya a indiya al'amarin da ya daɗa kawo damuwa ga gwamnatoci da harkokin kasuwanci da ke fuskantar barazanar abin da ake kira manhajar kutsen neman kuɗin fansa wadda akan yi amfani da ita wajen ƙwace bayanan waɗanda abin ya shafa har sun biya kuɗin fansa kafin a maida masu wannan matsalar da ta auku a tashar jirgin ruwa ta a jihar Nehru da ke Mumbai ta ritsa da ɓangaren babban kamfanin jirgin ruwan Denmark. mun kama ku labaran duniya ne daga sashen hausa murya amurka a washington dc to yanzu sai rahotanninmu amma nan da 'yan mintoci kaɗan za mu buɗe layan mu musu so ɗaukan ra'ayoyinku akan ko me kuke gani yake sa ake samun ƙarin hare-haren 'yan boko haram a kwanakin nan to amma kafin ku fara bayyana mana waɗannan ra'ayoyi bari na mu gama da rahoton ibrahim abdulazizi kan tarihi da kuma batun mutuwar tsohon gwamnan jihar taraba a yau shi dai tsohon gwamnan jihar taraba dan baba sun ta yi wanda ya rasu a yau bayan fama da rashin lafiyan da ya sakamakon hadarin jirgin sama an haife shi ne a ranar talatin ga watan yuni mai kamar ta yau a shekarar dubu da ɗari tara da sittin da ɗaya kuma ya karanci ilimin har haɗa magunguna wato pharmacist kuma an zaɓe shi gwamna ne a karon farko a ino jam'iyyar pdp a watan afrilun shekarar dubu biyu da bakwai kana aka rantsar da shi a ranar ashirin da tara ga watan mayun shekarar dubu biyu da bakwai bayan kuma kammala wa'adinsa na farko marigayi dan baba sun yi. ya sake tsayawa takara wato ta zace inda ma aka sake zaɓensa a karo na biyu a ranar ashirin da shida ga watan afrilun watan shekarar 2011 to sai dai ko bai ma kammala wannan wa'adi ba ne ma ya yi hatsarin jirgin sama a yola lamarin da ya bude wani sabon babi a fagen siyasar jihar taraba wanda ko ta kai na da mataimakinsa garba umar a matsayin mukaddashi ko da yake wasu kusoshin gwamnati musamman ma kwamishinoninsa a lokacin wanda ko ake wa lakabi da yan kabal ba su ma amince da garba umar a matsayin mukaddashi ba tun bayan komo da shi da kasar amurka inda yake dan baba bai ma bayyana a bayyana jama'a ba haka kuma bai ce da kowa ufan ba ko da yake a wani bidiyo da aka fitar a wancan lokaci gwamnan ɗan baban ya gode wa Allah da lafiyar da yake samu a gaskiya ba zan iya cewa na warke ba da har zan koma ofishina don kawai ina son ka goyi bayana amma a gaskiya ban da koshin lafiyar da har zan koma ofis a yanzu To koya al'ummar jihar Taraban ma suka ji da wannan rashi na dan baba sun tai? Wannan ku ita ce ma tabbai da ne wa kwamishinan yada labaransa Emmanuel Bello. wannan rashin rashin kowa ne ba gaskiya kuma abin ya dame kowa na aiki da shi. Commissioner of Information mutumi ne da ko min ne za faɗa kan mutumin nan an san dai in dai kana maganan kirki ne hali mai kyau tsoron Allah son mutane duk wannan gwamna na da shi. Eh, gwamna dan baba dan fulani sun ce. To kamar yanzu wani hali ake ciki a jihar Taraba game da rasuwansa? A gaskiya shi eh, gwamna dan eh, deros Ishaku gaskiya damu ma ba shi kaɗai ba har da mutanen duk Taraba. Domin kowa ya san gwamna dan baba dan fulani sun ce mutumi ne mai kirki mai hali mai son kowa mutumin shi gaskiya da mai kowa kuma ba zan muka karya ba ba wanda da ya ji wannan labarin a Taraba yau da bai damu ba. kawo yanzu an zura ido ne a ga matakin da gwamnatin jiya za ta dauka domin tunawa da gwamnatin babasun ta yi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to Allah kyauta to yanzu sai magana yaƙi da boko haram wuce kwanakin nan hare-haren da suke ƙoƙarin kaiwa a borno da sauran wurare ke da ƙaruwa za mu nemi jin ra'ayinku kan haka amma tukuna ku ji hira da hassan mai na ya yi da wani tsohon hafsan soja mai ritaya kuma tsohon gwamnan jihohin kano da benue wato kanar aminu isa gora. a da ya eh, sun ɗaiɗi ƙasa ne sun ce nasu to an kwace to da ba su tuba ba dole ne su sake salon yakin su kuma suna cikin mu ne cikin jama'a ta ba jama'a sun tashi tsaye ba wannan hare-haren ba zai kare ba Eh amma misali yanzu idan ka ɗauki harin da aka kai a Jaddari Polo kwanan nan a Maiduguri da kuma wanda ake takawa cikin jami'ar Maiduguri a 'yan tsakanin nan. Eh. Ai an ce kasan dai Maiduguri gaba ɗaya an tona ƙasa an zagaye Maiduguri da rami gaba ɗaya. Eh. amma an ce lokacin da suka shigo ta jidare din nan sun samu lokaci sun zo sun binne wannan ramin suka shigo da motocinsu suka yi abin da suka yi kana ga duk wannan bai fara an samu abin nan ba kai ba kafin su wannan ta'aza eh, ka san mu da sakkaci tunda aka ce an kore su a sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare na bai a matsayin ka na kwararren soja yanzu menene abin yi ha yanzu gani na san dole ne su ma sojoji su canza salon yakin su dole ne kuma mutane su fito yanzu yakin yake sosai su fito su ba da bayani to su kuma ai kullum suna son ne su nuna ma duniya cewa su suna nan daram daram to amma yalla ba idan muka duba a baya lokacin da sojojin Najeriya suka yi kokari kwarai da gaske yanzu eh, eh, eh, ana zargin cewar kamar jikin ya dan sanyi ba sa yin kazar kazar kamar yadda suka yi a baya din a ta ga kazar kazar wani daji za su shiga su kamo maku su duk inda suka da suka ce nasu ne an kwace amma yanzu yadda sojan Najeriya suke guda da wannan yakin a ka na tsohon babban soja ka ga su da suke tafiye da wannan yakin a yanzu haka haka ni na san sun canza salo su ma sojojin kuma kana sun canza salo yanzu an wuce wannan bangaren da na cewa sun kama kasa sun sun da tuta sun ce nasu ne to an kwace amma ba su tuba ba kanar aminu isa kwantakwari kenan ke tattaunawa da hassan mai na kai to za mu buɗe layukanmu nan da 'yan daƙoƙi domin jin ra'ayinku me yasa kuke ganin hare-haren boko haram suke karuwa amma kafin sannan mu ɗan ji wannan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun bude layukanmu kuma mu na farko ya furo ya to ya fito ne daga abinan da ake cewa mai daki shi yasa inda dakin sa ke ruwa daga Maiduguri inda gindin yan boko haram din yake. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To wa muke magana da shi daga Maiduguri? Da Muhammad Abubakar. Muhammad Abubakar kawo ne lafiya. Me ra'ayinka game da abin da ya sa hare-haren nan na yan boko haram yake ta karuwa kwanakin nan ne? eh to mu dai yanzu a maiduguri yadda muke gani sojojin nan ya kamata su canja salo hmm. kamar wani irin salo me kake nufi me kake nufi da su canja salo a misali abu akwai lauje cikin mary hmm. saboda kuwa ga akwai kwanakin bayan da an fada cewa akwai 'yan siyasa wanda ba sa so wannan abin ya tafi hmm. kuma akwai sojoji wayanda kuma suna ci da gumin wayannan abubuwan hmm. to me ya kamata kake ganin a yi idan an yi magana irin waɗannan ba ambaci ainihin sunayen waɗanda ake nufi ba ta yaya za a san waɗanda ake magana a kansu da har za a yi maganin su akwai shugabanni waɗanda suke kan wayan abubuwa su duba shi ne yake tafiya a ciki hmm. Dan yanzu ka duba irin wannan hanyar da buwan da ake bi kwanan nan an tafi da 'yan mata goma sha ɗaya ne ko nawa ne mm. wani suke za ka gawa da sauransu an kai ba a ma bi ba bi hanya ɗin ba a'a ana bin hanya nufi na ba eh an tafi da 'yan matan ko kuwa eh, an tafi da 'yan matan eh. amma sai a ah, ya kamata a bi sau a ga wayan ina aka kai su kullum sai abu in ya faru tukuna za a ce kaza kaza ba wanda ai ya kamata a bi a ina suke da zama ina suke wayannan abubuwan hmm. to mun gode muhammad abubakar a birnin maiduguri jihar borno bari mu tsaya nan arewa maso gabaci a taraba alo salamu alaikum alaikum salam to dawa muke suna eh, magana da mai gari lauɗi ga jihar taraba to mai gari ina fata kawo ni lafiya ya kuke ji game da abin da yasa ake ci gaba da samun karin hare-haren yan boko haram kwanakin nan alhamdulillah matsalar ta nan ko guda ɗaya ce mm. siyasa cin ta shigo gidan soja sai ke kawai shi ne gaskiyar magana to siyasa ta shigo cikin soja ta samu soja siyasa ce kai sai a cikin sojoji sun tsaya sun jajirce kwarai sun tsaya sun jajirce sun gwada cewa da gaske suke yi mm. a yanzu kuma 'yan siyasa sun shiga saboda a nuna cewa gwamnati ta gaza kai tsaye ita ce gaskiyar magana bayan ita babu wani bayanin da za a yi wa da wuce wannan eh, malam mai gari kana nufin akwai mutanen da ke son gwamnati ta gaza saboda su ci wacin riba sosai kuwa ai kai tsaye rundunar sojar ita kanta ta fara fita tana cewa akwai wasu daga cikin manya cikin maiduguri wa'yan da suke ribatar yaƙi da boko haram hmm. ba su fatan ta ƙare. wanda kuma a najeriya a fili take kowa ya sani siyasa ce kawai amma eh, malam gari abin da mamaki a ce an samu wani da bai son harkar har nan ta zo karshe ito ga duk wanda yake samun duniya a ciki shi fata yake mata ci gaba ake yana zama lafiya yana mamaye duk wurin da zama ne bayan nan yana gefe yana kuma wurin abin da ake yi to mun gode malam mai gari daga taraba bari mu je zaria salamu alaikum wa alaikum salam ina wuni haji aliyu alhamdulillah wane ne alhaji mandar zaria alhaji mandar ya kuke ji game da abin da ya sa kwanaki na abin da yake kara kamari na hare-haren yan boko haram din nan to alhaji aliyu mu tsakani ga allah mu abubuwan da kuke ko ma'aikata gidan rediyo na kasashen wajen amerika mm. to kuna tsaye daga cikin mutanen da kuke kwantar mana da hankali muke jin abubuwa da iyakacin kokarin da kuke kura sojojinmu na najeriya don tsakani ga allah in ba ku ba sojoji in ba sojoji ba ku hmm. wallahi wannan abubuwa alhaji aliyu masifu ne iri-iri kafin sun dami mu hmm. a yaushe muna ji da wannan kai gawar da za a yi na wannan mata hmm. da matan su ɗin sandanan da aka ɗiba wannan al'amari alhaji aliyu abun baƙin ciki ne kuma ko da yaushe abubuwan da suke ta faruwa kenan alhaji hmm. amma kamar wannan magana da wannan tsohon soja ne magana eh. to dole a canza salon hikimomi kuma mu mutane al'umma da ake ciki su can mutanen wajen hmm. to ya kamata su ma su ci gaba da bada kokari to mun gode alhaji manir a birnin zaria zazzau bari mu je kano salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Kyautar muna tare da waye kenan. Kana tare da Mansur Dan Bello Rufa'i sarkin yakin Alhassan Ado Doguwa. To Alhaji Mansur sarkin yakin Alhassan Ado Doguwa me kuke ji yake sa ake samun ƙarin hare-haren 'yan boko nan a kwanakin nan bayan abun ya dan lafacin kwanan baya. to abubuwan dai sai dai mai addu'a mu ce Allah ya kawo mana ƙarshen wani al'amari amma idan ka duba al'amarin sai ka ga kamar yana da kama da musayan da ake yi da 'yan boko haram da waɗanda suka kama kamar 'yan matan cigo nan duk wanda aka koshi kuma zai ƙara kaimun kai a rahare hmm. saboda haka muna kira ga gwamnati ta canza dabarun kwato mutane ba ta hanyar musaya ba yawa to wannan shine nake to mun gode alhaji mansur to bari mu tafi adamawa assalamu alaikum alaikum to muna tare da ya nan ne da kamar raba mobi yara ah. adamawa to malam kamar ka wuni lafiya me na ka ra'ayi dangane da abin da ke faruwa na karin hare hare nan da ake samu na mayakan boko haram din nan eh, to gaskiyar magana dai har yanzu dai akwai akwai a bisa hmm. Hello? Na'am, na'am, ina jin ka ci gaba. Eh, har yanzu magana da ake cewa ba Boko Haram ma Boko Haram gaskiya akwai Boko Haram don in kai kilomita uku da madagali da gali duka mm. ba wanda ya isa ya wuce har yanzu har yanzu duk dai kawai magana ta rediyo amma mun da muke a kusa sakan da Allah kan akwai wani abubuwan har yanzu amma amma eh, kuma da ku da kuke a kusan nan eh, kun yarda cewa can kwanan baya abin ya dan lafa kuma yanzu gashi ya karu a yanzu ina jinka na ce ku da kuke a kusa ga wurin kun yi cewa an samu dan abin ya dan lafa a can kwanan baya amma yanzu ya karu eh saka kwana baya an samu sauki amma yanzu kan gaskiya ya karu hmm. don ko masu noma yanzu wa su noma ta wurin ma yanzu su koma gari ba su iya zuwa wurin to mun gode da ina jin wuri na ƙarshe da za mu je shine jihar Niger assalamu alaikum wa alaikum assalam to wane ne yake daga Niger Umar ne daga manajin jihar Neja Mashegu lokal Government. To Malam Umar kai ne na ƙarshe a gurguje ga mun ra'ayinka dangane da abin da yasa kake ji al'amarin ne yake ci yake cinyewa kuma musamman ma dai karuwa yake. Wannan al'amari abin da yasa yake ci yake cinyewa gaskiya magana ne ba akwai waɗanda ba su buƙatar karewa wannan al'amari saboda ai an fara samun ci gaba a yan kwanakin baya ko in ce watannin baya da suka wuce mm. al'amarin ya fara sauki amma kuma gashi yanzu baya ta To da wannan muka zo ƙarshen yawan wayoyin da za mu ɗauka yau gobe ma rana ce sai a dakaci batu gobe da za mu kawo muku. Karfe biyar saura minti takwas na la'asari a nan Washington DC lokaci ne kuma da za mu kawo muku shirinmu na wasanni a takaice. fara nuna shakkunsu a kan sabon kwan ɗin Ghana Black Stars Kwasi Apia, inda mafi yawan mutanen Ghana suke nuna cewar mutum ne mai rauni wanda ba zai iya horar da 'yan wasan kamar yadda ya kamata ba. waɗannan batutuwa sun fara tasowa ne tun bayan lokacin da ghana blasters ta lallasa takwarorinta na ƙasar ethiopia da cibiyar da nema a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka da za a shekarar 2019 wadda aka yi a birnin kumasi hukumar kwallon kafa ta Ghana ta nuna cewa Kwasi Afiya mutum ne wanda yake yana kokari kuma wasansa da farko ya nuna cewa zai iya yin wannan aiki. Dalili kenan da ta samu kwarin gwiwan bashi wannan aiki kuma ya nuna zai iya yin wannan aiki. Sai dai babban ayar tambaya ita ce, shin babban aiki da ke gaban Ghana na shiga gasar cin kofin duniya wanda ya rage wasanni 'yan kalilan alhali Ghana bata da maki isassu za ta iya yin nasarar shiga wannan gasar ta cin kofin duniyar. A wata sabuwa kuma kodin Ghana Black Stars Kwasi fiya, ya yi bayani muhimmancin wasannin zumunta da Ghana za ta yi da Mexico da kuma ƙasar Amurka inda yake nuna cewar idan ka duba rawan gani da Mexico take takawa a fannin kwallon kafa a duniya wasa da ita zai ba gada kwarin gwiwa ta kimanta 'yan wasanta musamman ma sababbin 'yan wasa da ya shigo da su a cikin Ghana Blaster a wannan karon. kazalika ya ci gaba da bayani cewar a ranar asabar mai zuwa ne ghana za ta yi wasan zumunta da amurka inda kwasi abiya yake tabbatar wa 'yan ghana cewar idan ghana ta yi nasara da amurka ko shakka babu zai ba shi kwarin gwiwa ya san cewar kokari da yake yi na gina kungiyar wasan ghana black stars abin ya kan kama kwasi abiya ya nuna cewa dole ne ya amfani da sababbin 'yan wasa musamman ma waɗanda suke wasansu a nan amurka kamar david akam da sauransu yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Jakadiyar Amurka a Uganda, Deborah R. Malak, ta ce, yanayin 'yan gudun hijira a Uganda ya kai matakin tashin hankali. ta yi wannan jawabi ne a taron koli na haɗin kai kan 'yan gudun hijira a Uganda, inda ta yi gargaɗi da cewa domin hana wannan yanayi ƙara yin muni, tilas ne ya kulawar da gwamnatin Uganda da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa ke yi ta takali wasu batutuwa uku masu alaƙa da juna. Na farko, ya kamata mu samar da abubuwan da 'yan gudun hijirar ke bukata don kariya da kuma mutunci. Na biyu, ya kamata a duba bukatun masu masaukin bakin da irin gudunmawar da suke bayarwa game da su Na ƙarshe kuwa, dole ne mu dakatar da abubuwan da suke jawo ƙaruwar rikice-rikicen 'yan gudun hijirar a Sudan ta kudu, wanda ya kori miliyoyin mutane, cikinsu har da cikinsu su har da dubun dubatan da ke neman mafaka a Uganda. Shigar gwamnatin Amurka cikin wannan taron koli ya ƙara ƙarfafa ƙudurinta ga ayyanawar New York ta shekara ta 2016 kan kare muradin 'yan gudun hijira wacce ta nuna haɗin kan al'ummomin ƙasa da ƙasa akan abin da ya shafi hoɓɓasar kulawar ta 'yan adam a matakin duniya. Jakadiyar ta Amurka Malak ta yi nunin Amurka ce mai ba da gudunmawa mafi girma a al'amuran da suka shafi yankunan Uganda. wanda a yayin da al'amura ke daɗa lalacewa mun ƙara yawan gudunmawarmu sosai tun watan oktoba shekarar 2016 Amurka ta ba da kusan dalar Amurka miliyan 154 domin taimaka al'umma ciki har da miliyan 57.4 wadda shugaba Donald Trump ya ba da sanarwa a ranar 24 ga watan Mayu. Haka kuma Amurka tana nan akan bakanta na ba da waɗannan taimako. Jakadiya Malak ta ce, duk da haka ana buƙatar ƙarin jajircewa mai yawa daga duka biyun. gwamnatin Uganda da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Uganda ta nuna ƙwarewar jagoranci dangane da yadda take kula da 'yan gudun hijirar, amma yawan adadin su na buƙatar gwamnati ta ƙara kan abin da take yi don kare yawan adadin. Musamman gwamnatin Uganda na da buƙatar samar da jami'an tsaro a mazaunan inda ake samun rahotannin tashe-tashen hankula, musamman akan mata. A ƙarshe ta ƙara da cewa babu wata hanyar samar da ko warware matsalar 'yan gudun hijira a Uganda ba tare da samar da dawwammamiyar amsa akan harkokin siyasar rikicin Sudan ta kudu ba, ba za a yi zaton kasashen da ke makwabtaka da al'ummar ƙasa da ƙasa su ɗauki alhakin har illa ma sha Allahu kan jam'iyyun Sudan ta kudu su kawo ƙarshen tashe-tashen hankula ba. 'Yan Sudan ta kudu miliyan hudu da suka rasa mazaunansu ciki har da kusan miliyoyin da ke zaune a Uganda a yau na buƙatar abin da ya fi haka. Sharhin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. To sai shirinmu na ƙashe labarin mu ta a takaice sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗi yau laraba cewa da alamar siriya ta saurari gargaɗin da amurka ta mata cewa karfata sake yin amfani da makamai masu guba kan 'yan adawa sojojin turkiya sun faɗi yau laraba cewa sun ruguza wasu muradun ƙurdawan siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atilarin da aka kai kan mayakan da ke samun goyon bayan turkiya a arewacin siriyar shugaban venezuela nicolas maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu mallakin rundunar 'yan sanda wanda aka sace ya yi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar a jiya talata al'amarin da ya kira harin ta'addanci na waɗanda ke niyyar hamɓarar da shi maduro ya sha alwashin kama waɗanda suka kai harin wanda bai koko ba a samu rauni a ciki ba ministan sadarwa da yada labarai anis beligas daga baya ya ce jirgin ya yi harbi har sau goma sha biyar To a gaishe kamar Ibrahim jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci kuma kamar da nace wannan shine shirinmu na kashe kwata-kwata a wannan rana sai gobe in Allah kai mu da muku da wasu shirye-shiryen da za su fara da karfe 6 na safe kafin mu tafi muna da ta'aziyya ga wakilinmu na Kaduna Isa Lawan Ikara da Allah ya wa mahaifinsa rasuwa a yau Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi muna kuma daɗa juyayi ga wakilanmu biyu sulemu muni barma a nijar da kuma baraka a kano kan hatsarin da suka samu da motoci allah ya kiyaye gaba a madadin dukkan ma'anar sashen wasu murar amurka musamman shi ibrahim da saida da sauran injiniyanmu aliyu mustapha sakwatin a huta lafiya